idan kuka ce kada a yi wa yara lefe to ku kuma sai ku hana ah, gado da katifa da ake kai muku da lefe da gado da katifa wasu ɗaya ubansu ɗaya da lefe da gado da katifa da kujeru da santa table da kayan kicin da kafet kafet da ake kai muku da gara duk wasu ɗaya ubansu ɗaya zalunci ne zalunci ne zalunci ne kuma a ci gaba da barin ana kai musu gado da katifa da kujeru ba ka da aya ba ka da hadisi kamar yadda ka hana laifin sai ka hana kai ma gado da katifa da kujerun da garar da ake kaiwa idan har za ku yi wata doka don ku sauƙaƙa to duka sai ku sauƙaƙa wa kowa yanzu duk wanda yake da ya mace wallahi shi yake azabtuwa duk laifin da zaka har hara ɗaka kai gaba ɗaya ya ma wuce kuɗin gado da za su kai maka to wani gidan wallahi tallahi malam sai aka yi ma gado guda biyu gado uku kwanan nan wata mata take ce mu gado kawai da ta sai wa yarta gado kawai na miliyan uku aka je aka shimfiɗa wa mijin mijin da in ya gama alaƙa da ita ma ya zazzage ta da daddare mutane duk sai ku rufe ido akan wannan to shi kuma wannan gado da katifa da kujeru da kayan kicin da wayar da wayar da ake kawo shi kuma da wace aya da wani hadisin da gara da ake kai muku da wace aya da wace abu ne na ra'ayi kawai idan a al'ada mutane suna ganin su yi kyautatawa ne mutum ya kyautata iyalinsa kurin ku ba su kyautata musu amma yadda ake barin matan nan kuma bil munasaba wallahi al'azimu Allah shine shaida akwai matar da sai shekara ashirin mijinta bai mata atamfa ko guda ɗaya ba haka kurin mutane sai su rufe ido sai su ce wai wai wai wai kar a yi kaza shekara ashirin to ita kuma wace doka shi kuma wannan aka yi wa mijin da ya ajiye matarsa bai ba ta sutura ba shekara goma yau da za a ba da mata dama su yi magana akwai da za ce an shekara uku shekara hudu shekara biyar shekara goma ɗinkin sallan nan yanzu fa zaɓi ake ba sai a ce ki zaɓa ko ƴaƴanki ko ke amma fa shi fa yana yanka shaddodinsa wannan ba daidai ba ne haka kuke irin wannan hukunce-hukunce na zalunci na rashin kyautawa wai sai a ce wai yarinya wai in saurayi ya bata kuɗi kar ta karba a dai tana karban kuɗi kaza kaza to shi kuma saurayin da yake zuwa gidan fa ake tada masa da janareto kuɗin man da ake tada mai da janareto saurayin da yake zuwa ake yanka masa kaji ake soya masa saurayin da yake zuwa ake sai masa lemuka kala kala saurayin da yake zuwa ake masa kyakkyak duk ba da kuɗi ake ma shi me yasa ake karba sai ku ce wai yarinya wai saurayi ya bata kuɗi wai kar ta karba na gaya muku yan mata duk wanda aka bata kuɗi ta karba in dai saurayin wannan zamani ne in ya baki ce na gode Allah maka albarka Allah ya saka Allah ƙara maka arziki Allah ya ƙaro wadata karbi kuɗin ki ki soke aljihu wannan kuɗin da ya baki gobe idan zai dawo ki masa hidima da su tilka idan kismatun biza abinda samarin wasu suke karba a wajen yan matan wallahi yan matan ba sa karba yanzu duk wacce wata fa idan saurayi zai zo zai zo gidanta sai ta sayo turare ta fesa a falon ubanta ta yi gyare-gyare ta sa uwarta ta mata girki ko ita ta je ta ɗebi man gyaɗan ubanta ta masa girki duk a kyauta kai kai da wace aya da wace hadisi kai aka baka ka je ka ce wannan abun kuma da wani aya da wani hadisi aka ce aka ba da kyauta kar ta karba wai alamar son duniya ne to kai ba duniyar kake so ba dole sai kuna yin balancing a cikin maganganun da kuke faɗa gaskiya so maganan wannan lefe idan mutum ya yi ra'ayi zai kyautata wa matarsa ya yi mata babu wani laifi a ciki yawwa amma in aka mai da shi tilas aka ce dole to wannan shine issue din to an mai da shi addini kenan to ya zama bid'a ya zama haram kenan an tsananta saboda baya cikin me ba sadaki bane ba sutura da mutum zai wa matarsa kuma mazan dama suna da tsoron Allah da idan sun auri matan suna yi musu sutura akai-akai da ɗan dama-dama mazan wannan zamani ko da fa ba sa iya siya ko da wallahi ko da turare da mace za ta shafa baya iya saya mata da haka ya kamata gaskiya a rinka fada da tunani a cikin wasu maganganun da ake yi Allah ya ganar da mu Allah ya saka da